أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يو الخميس الشرين بقي ذوة شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو دايا بدري هدو أربعين دايا ثم شاء تقص ذوات شدة ميلادية دبو بيو دا أشرين أولا مدلسينا والنتاغ البركة da muke karatun littafin hibzul umri na babban malami al-imam al-hafiz abu al ibn ali ibn al-jawzi alaihi ta'ala wannan zai zo majalisin mu na takwas littafin hibzul umri littafi ne da babban malami ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi ya rubuta shi domin yin bayani a game da mahimmancin rayuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ara ma dan adam da kuma mahimmancin cin gajiyar lokaci da kuma tsadar lokacin da ke cikin rayuwar ɗan adam kamar yadda al'imamu alhafis ibn jauzi yi mana bayani ya kasa littafin nasa gida uku bayan muƙaddima to akwai kuma fasaloli guda uku ko babubuka guda uku yanzu muna cikin babi na biyu shine zikiru man yubadiru al-umri sannan kuma wa hafizu ala lahazati eh, ambatan misalai na manya-manyan bayan Allah magabata waɗanda suka kasance sun gaggawa wajen kula da rayuwarsu da kuma tsara lokutansu Allah ya ba mu ikon koyi da waɗannan bayan Allah da ake faɗa mana tarihinsu mai kama da almara amma kuma tabbas زام تاشي مال ابن الجوزية قال محمد بن فضيل رأيت ابن طارق في الطواف قد انفرد له أهل الطواف وعليه نحلان مطرقتان فحزروا طوافه في ذلك الزمان فإذا هو يطوف في اليوم والليلة عشرة فراسخة وأن حتى an samu محمد بن فضيل محمد بن فضيل الضبي abu abdullahi abdabbi ke ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke asba'u tabi'in tabi'in ƙarini ne ko mu'ashiri ne na al imamu malik rahmatullah alaihi sa'o'in su muhammad ibn ibn ghazwan abdabbi ya rasu shekara ta ɗari da casa'in da biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yake cewa ra'aytu ibn tariq fi tawaf na ga muhammad ibn tariq al-makki muhammad ibn tariq al-makki eh, malaman tawafin ba su bashi muhimmanci ba sosai amma imam safabi a cikin alwafi bil wafayat ya ambaci tarihinsa an takaitacce matuka a ɓangaren harfin fa'i شيني حرف الميم محمد بن طارق المكي يشير ابن طارق المكي تاج بن بابا أبوه يكدا خرس وانبعك أن بسامن شيء أبايا خرز بن وبرة الحارث تغسك أبو كمان جوناني شي خرز ابن وبرة أنا متشهيدة ديوان سلح shi kuma kan shi kuma muhammad bin tariq al-makki shi kuma ana masa shaida da yawan tsawaki Tunda a makka yake shi ya zama ibadar da ya fi tsarewa ita ce dawaki wanda malamai sun tattauna idan mutum yana ka'aba me ya kamata me wani abu ya fi wani abu ya fi cancanta ya fi aikatawa a tsakanin tsawafi da sallah malaman fiƙi suna tattaunawa a kan wannan wasu suka ce yawaita sallah wasu suka ce yawaita tsawafi waɗanda suka ce yawaita sallah suka ce domin kowace sallah zai yi za a ba shi lada dubu ɗaya a masallacin da ba wannan masallacin ba wanda suka ce tsawafi ne suka ce a'a wannan hujjar da kuka kafa kuka ce za a ba shi lada dubu ɗari ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama amma ba ana nufin sallar nafila ba ce ana nufin sallar farin ce so da ka abin da ya fi cancanta ya yi shi ne ya fi yawaita ɗawafi suka ce hujjar su ita ce ɗawafi ba a yin shi a ko'ina in ba nan ba ɗawafi wata ibada ce khasa bil masjidil haram in ka fita ka'aba masallaci ne alfarma to ba inda kuma za ka yi ɗawafi duk inda ka je kana ɗawafi to bid'a kai dawafi ana yin sa ne kawai a wannan bagiya sannan kuma suka kara kafa hujja da cewa dawafi ana yin sa a kowane lokaci Mutum da ana yin sa kowane lokaci sai mutum ya yawaita shi a ɗakin ka'aba idan kuma ya je masallacin da ba ka'aba ba ba ma sallah ake yi a ciki ba a dawafi sai ya sallar shi a ciki so daga maganar malamai ta biyu ta ce cewa idan mutum ya kunci kansa a ka'aba da aka fi so ya shi shine yawaita dawafi fiye da sallah sannan suka ƙara kafa hujja ta uku suka ce ai idan an yi dawafi za a yi sallah domin kowane dawafi yana da abin da ake ce musu raka'atat tawaf allati tuqa'ani bi maqami ibrahim alayhi salam wanda ake yin su a Ibrahim mutum ya samu waje, idan ساموجي bai كون ba با والمسجد kulluhu مقامه kowane bagiri ya samu kansa a cikin acikin masallaci to zai iya sallah a wannan wajen a matsayin rakatar tsawa Allahu alam wannan wata mas'ala ce ta fiƙi da malamai suke tattaunawa a kanta to shi Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan al-Dabbi yake cewa ra'aytu ibn Tariq fi tawafi naga ibn Tariq wato Muhammad a tawafi قد انفرد له أهل الطواف mutane sun san shi sun gane shi saboda da aka ga ya zo yana da wasu shi da mutane aka ware aka ba shi wuri aka yi masa aka sassauta wanda mutum ya san wanda ya taba zuwa aikin hajji ko yake kalla ba a talabijin ya san irin cikuwar da ake yi a tsawaci musamman kuma a ce lokacin da ba lokacin rana ba eh, lokacin da ake da sanyi-sanyi kamar bayan la'asar ko bayan magriba ko bayan isha'i ko kuma bayan asuba waɗannan lokutan suna daga cikin lokacin lokutan da ake samun eh, kutsitsiniya ake samun cikowa ta aikin ta tafi tsawaci so tari idan wani babban mutum ya zo wanda aka san shi to akan buɗa mai to da muhammadu bin tsarik al ya zo sai mutane suka buɗa mishi wa alaihi na'lani mutarraqatani ya sa takalmi mai ninki biyu idan an ce annal shi ne ninkin takalmin da aka yi shi da fata guda biyu domin abin da ake cima al-itraq shine a sa abu ya zama hawa to sukan yi takalmi haka fata guda biyu ga wata fata sannan a sake rufe shi da wata fata to shine sai su ce masa anna'lu al-mutarraqa annalul mutarraqatu wato takalmi wanda aka yi masa fata ninki biyu ya sa fa hazaru tawafahu aka lissafa irin tawafin da yayi a wannan fi zalika zamani a wannan lokacin malamai suka kirga suka kaddara tawafin da yayi aka ce da za a buɗe. tsawon tafiyar da ya saboda zagaye yake ya dawo zagaye yake ya dawo sai aka ce da za a kirga adadin tawafin da ya a wannan lokacin kawai إذا هو ya في اليوم والليلة عشرة فراسخ سيزما فإذا هو يطوف في aka والليلة عشرة فراسخ سيعقد إرجع أقجع يا نواتي أتقان دريدين rana da yini ko dare da yini ce ya yi dawafin farshahi goma farshahi goma farshahi ɗaya shi ne yake ba da mil uku irin mil ɗan mil ɗan suna cewa akwai milul bahari akwai milul barri almilul bahari ya fi tsawo almilul bahari wato na teku mil da ake auna ba ya fi tsawo domin shi suna auna shi a yanzu da wajen kilomita da mita kai ba kilomita ba kilomita dubu ɗaya da ɗari takwas da wani abu sannan akwai almirul barri almirul barri shi kuma shi ne mil na kasa wanda suna auna shi da mita dubu ɗaya da ɗari shida da tara shi ne kaga ai kowace mita ɗaya ita ce take mita dubu ɗaya take ba da kilomita ɗaya to kenan mil ɗan ja ya fi kilomita ɗaya da rabi da kuma wasu mitoci mil ɗan ja da ake aunawa wanda farsahi da yake ba da shi guda uku to shi ne kilomita ɗaya da rabi da kuma mita da mita da mita da mita ɗari da tara mita ɗari da tara domin an ce a yi mita dubu ɗaya da ɗari shida da tara shi ne ɗaya na da ita kuma mita dubu ɗaya ita ce take ba da kilomita ɗaya hakan lissafin yake aiko to mutum ya lissafa waɗanda asharata farasi kenan mil talatin ya yi mil talatin ya ɗaɗa wafi shi ko min talatin ɗin nan in ka lissafa shi sai ya kusan baka kilomita kusan hamsin sai ya baka kusan kilomita hamsin in kuka yi lissafin da wannan lissafin na cewa duk mita ɗaya abin nan din ɗaya na ba da mita dubu ɗaya da ɗari shida da tara kaga ba abin wasa ne ɗawa ce ya je ya zabi kuma ba wani abun ban mamaki bane ai an san fadin Ka'aba a wancan lokaci an san fadin ta ko a yanzu an san fadin ta an san zagaya wanda mutum zai sannan a yanzu ne da ake da benaye ake da maqaf hawa eh, hawa wajen kusan uku to in a can sama ne ya fi faɗi in ko mutum ya yi a ƙasa to ya fi tsukewa ya fi tsukewa so da wanda ya a ƙasa sai ya iya gamawa da lokaci mai tsawo na sama bai gama ba to wannan dai duka yana nuna mana yadda wannan babban malami kuma adadi yake da yawan ibada kuma ibada ta ɗawaci wacce ibada ce mai tsada ibada ce wacce ta shafi dukiya domin ba a yin ta sai an tafi can sannan ibada ce wadda akwai wahala a cikinta domin a tsaye ake yin ta asali ana yin ta ne a tsaye sai idan mutum bai da lafiya ne kila a yanzu akwai kekuna da ake hawa kai yanzu ma har da mashina ake da su na na'urar wutar lantarki ko da mutum zai ta matsawa kawai sai ta zagayawa da shi hmm? da lokacin can shekarun ba idan mutum ya zo yana da rauni sai dai a goya shi in mai kudi ne ya biya in kuma ya zo da wani karfa kamar mahaifiya ce ta zo tare da ɗanta ɗanta ya goya ta kun ga shi ne wannan shi ya sa ibnu shugama ibnu shugama yake wani baiti yake cewa laushi ta kunta ka kurzin fi ta'abbudi aw qabni tariqi hawla albayti fi alharam qad hala duna ladidi alayshi khawfuhuma wasari'a wasara'a fi tilab alfawz walkaram yake cewa wai laushi ta kunta ka kurzin fi ta'abbudi yace da ka ga dama in ka ga dama ka zama kaman kurs a yawan bautarsa wajen sallarsa aw kabni tsariki haula albayti fil haram ko kuma ka zama kaman ibnu tariq wato muhammad ibnu tariq al-makki shi kuma fil ne a cikin ka'aba in ka same shi yana yawaita dawafi قد حال دون لذيذ العيش خوفهما tsoron da suke ma Allah maɗaukacin sarki ya sa su ya sha tsakanin su da jin daɗin rayuwa su damu da rayuwar duniyar nan ba wa sara'a fi tilabil wal kirami sannan kuma suka zama rigegeniya suke yi suna gasa a cikinsu wane ne zai riga samun rabo na aljanna da kuma karamci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan bayan Allah guda biyu da kurzugun wabarat al-harifi da aka ambata mana shi a baya mashhuri ne da yawan sallah shi kuma Muhammadu ibn Shiqariq al shi kuma shuri ne da yawan tawafi kuma abokanan juna ne shi yasa al-imam abu nu'aym al da ya tashi bai kawo tarihin ibn Faris a keɓe ba amma sai ya ba da wannan asarin a cikin hilyatul auliya'i wa tabaqatul asiya a karkashin sirar kurzubun wabarat al-harij rahmatullahi alal jami to wannan kenan saboda haka wannan na nuna muhimmancin lokaci a lokacin da ibn Faris ya tsinci kansa a makka to bai yi wasa da lokacinsa ba sai yawaita tsawafi kuma abin da ake bukata kenan sabanin mutanen mu wani idan ya je aikin hajji sai ya sati ma bai yi tsawafi ba akwai wanda za ka same shi in yi tsawafi wanda yake na tsawafin kudum ko kuma tsawafin umara sannan ya tsawafin ifada to kawai haka nan zai zauna kuma sai dai ya jira kawai tsawafin wada'i shi kenan so uku zai je ya tsawafi ba zai ci gajiyar wannan damar da ya samu ba yau bai wancan kasuwa, jibi bai wancan kasuwa. wannan satin ya tafi shari'u sitti wanda yau gobe ya tafi shari'u mansur can ya tafi kaza can ya tafi misala a shi ke lashirin wani ma ka gan shi baya kwanaki sai ya je jidda haka nan wani zai je kasuwa daga akwai gyara sosai a game da mutanen da suke zuwa aikin hajji akwai bukata ta karin tauriya wato waye da kai da kuma nuna musu mahimmancin kuɗin nan da suka bada suka tafi aikin hajji to bai kamata kuɗin ya zama a banza ba kuma sannan ko su tafi sun je sun yawo sun tsallaka teku kunnen su ya toshe sun je sun ga larabawa ko sun ga jajayen fata ko sun ga taron mutane sannan kuma su dawo ba su samu abin da suke bukatar su samu ba na gafara Allah subhanahu wa ta'ala da kuma samun daukaka a wajensu wajensu Allah ganar da قال عبد الله وحدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبي قال دقى الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يتي بابانا أحمد بن حنبل يابان لاباري شيخ محمد بن فضيل wanda muka ambace shi a baya الضبي ghazwan abbabi ya bani labari haddathana abi yace shi kuma baban shi ya bashi labari yace قال كانت معادة العدوية إذا جاء النهار قالت هذا يوم الذي أموت فيه فما تنام حتى تنسي فإذا جاء الليل قالت هذه ليلتي التي أموت فيها فلا تنام حتى تصبح وإذا جاء البرد لبست الثياب بطاقة حتى يمنعها البرد من النوم wannan baiwar Allah mu'ada babbar tabi'a ce tabi'a ce babba domin almajiran na na'isha ce mu'ada bintu abdullah albasariyatu al'adawiyya abida ce nasika abida ce nasika kuma malama الإمام البخاري رحمة الله عليه ده مسلم اسمه كتب حديث سنتا حديث سنتا لقد شن حديث سنتا أقوي حديث حديث مشهور لا ستكي تنبين من نائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة نائشة تشي أحورية أنت قالت لست بحورية ولكني أسأل فقالت عائشة كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة معاذة بنت عبد الله العدوية تتم بين نائشة تكي شيء متى ماما وين يسعني حيضة ما شيء إذا jinin al'ada الآدع ta gama shari'a ta متى mata ta rama azumi amma ba na na shi kiji tambaye ta mata wani iri kamar tambaya ce ta jawa, wanda ake ce musu hawarijo mutane ne waɗanda su a cikin su su ba a mai haiza sai ta rama duka mai haiza ta ƙabi sauma ta ƙabi sala domin su addinin su na tashaddudi ne kawarijawa addinin su babu sauki gabaki ɗaya yana ɗaya daga cikin abin nan simat wato siffofin su bayyanannu shine at-tashbih ko at-tashaddud fi din eh, tsanantawa abinda bai kamata a tsananta a kansa ba shi sai su tsananta to daga cikin tsanantawarsu su a ta su mace idan ta yi haifa to taqdi sawma wa taqdi salah za ta rama azumi kuma za ta rama sallah sabanin abin da yake a sunna ya tabbata cewa za ta rama azumi ne amma ba za ta rama sallah ba kuma illa a fili take saboda sallah ana yin ta ko da yaushe azumi kuma ba a yin ta shi shekara shekara na farin laki to shi yasa shari'a take ce a rama azumi amma ita sallah tunda ana yin ta kullum kullum to ba sai a rama ba saboda haka wannan yuwafiqul siyasa ya dace da hankali ba ya dace da manufar shari'a وشين سينا ناس كنتمت أحرورية أنت كي بحروريات بخوارجيات وأنت من سنتي واسو عبنا خوارج أكي مصر حريريون لوقت سيدنا علي رضي الله عنه يعيش bayan an tattauna da su sun kai su dubu takwas wanda suka yi fito na fito da sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina ali ya tura ibn abbas radiyallahu anhu domin ya je ya jayayya da su ya tattauna da su har ya ba shi ƙa'ida mai muhimmanci yake cewa jadilhum bis sunani wa la tujadilhum bil qur'ani fa inna al qur'ana in ka je za ka tattauna da su kar ka ja musu aya domin alamomi ne kana ja musu aya za su karasa kuma qur'ani yana da fuskoki yana ɗaukar fuskoki da fassarori mabambanta amma abin da za ka yi ne wa jadilhum bis sunani jadilhum bis sunani kai ja da sunni da sunna hadisi ka ja musu hujja hadisi duk da kuma wani bangare na kawari akwai munkir sunna a cikin sa kuma ma kwata kwata ba su da akwai hadisi ba ko yadda ba su da hadisi ba a cikin su amma dai waɗannan su a lokacin sun yarda da hadisi saboda haka eh, aka je aka tattauna da su aka yi sa'a mutum dubu hudu suka tuba suka aje makami suka daina yaƙar gwamnati suka daina faɗa da al'umma suka daina kashe musulmai su kuma dubu hudu suka ce su suna nan sai abin da ya ture mabudu naɗi sai da ka sayi na ala radiyallahu anhu ya yaƙe su bayan ya yaƙe su waɗanda suka rabu a cikin su shine suka koma wannan wajen da ake ci mishi hawo haya'u wani yanki ne a kufa ko a iraq can suka je suka kafa sansaninsu suka kafa birninsu suka ce ba su da daular musulunci ba a lokacin kaga tun a lokacin akwai ma ashbaha al-lailata ta bariha jiya ke kama da yau yau ma ke kama da jiya Allah ya tsare mu Allah ka kare mana imanin to ita mu'aza ce shine na na shi ta wata amsa ce kana yusibuna zalika في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أظن mu بسمع حكا نافا وادا مو واتومي العادة مو ماتا في عشي مغامة أزمي أما To ita ce wannan شوانا معاذة ita ce tana da riwayoyi daga sahabbai da yawa sannan kuma tabi'ai yan uwanta sun yi a riwaya a wajenta sannan kuma an samu asba'u tabi'i su ma waɗanda suka yi riwaya a wajenta domin ta rayu shekara ta rayu har zuwa shekara ta tamanin da biyu bayan hijiran manzo Allah sallallahu tamanin da uku bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ce nan ake ba mu labarin ta da yadda ta kasance tana kula da lokacinta cewa kanat mu'adatul adawiyyatu ita mu'adal adawiyya ta kasance idan ja naharu idan yini yazo aka rana ta fito ko alfijir ya ceto قالت هذا يوم الذي أموت فيه سيدتي ina tsammanin yau zan mutu wannan ranar ita ce rana ta ta ƙarshe idan ba manta ba a karatun baya mun faɗi ɗaya daga cikin magabata yana faɗa wanda ya ce mana wani abokin shi ashe sallar kama ba karɓaɓɓiya ba ce wato kai tana sallah ne ma kana tsammanin kai wata gaba a ya kamata sallar da za ka yi yanzu ka ɗauka daga ita ba wata to in ka yadda ita ce daga ita ba wata ita ce ta ƙarshen ka to za ka yi ta da kyau ita ce hikimar maganarsa to ga wannan baiwa Allah ita ma maganar tana kasar waccan magana ta wancan bawan Allah da ya faɗa so da idan yinin ta yazo sai ta ce haza yawmin ladhi amutu fi wannan shine yini na da zan mutu a cikin sa fama tanamu hatta tun fama tanamu hatta tun siya sadaka ba za ta yi bacci ba har yammaci yadda lulan nan ba ta samu ta yi ta. sai dai ibada fa idza jaa al-layl qalat idan kuma dare ya zo qalat hadhihi laylati allati amutu fiha sai ta ce ai a wannan daren na wajen mutu fala tanamu hatta tasbiha, shi ma daren naka to ba za ta sake yin bacci ba a cikin sa har safiya wa idza jaa al-bardu labisat thiyab ar-riqaqa idan kuma sanyi zo, to sai ta sa kaya waɗanda suke marasa kauri sune ar-riqaq eh ai ar kenan sai aka jam'in sa aka ce riqaq hatta yamna al-bardu min an har sanyi ya hana ta yin bacci saboda su kamu damar yin ibada domin idan ana sanyi ka samu ɗini ka samu bargo to shi kenan kuma sai ka tala shi ne hadidi yake fadi a cikin mukama suke cewa ja a shita wa indi min hawa'idihi sab'un إذا القطر عن حاجاتنا حبس كن wakin كن وكن wa وكيس وقانون وكأس كلا بعد القباب وكس داعم وكسا قال إذا اجتمعت هذه فقد اجتمع الكسل yi bana in ka tara wannan shi kenan wai ya ce wai ja a shita hunturu ya zo wa indi min hawa'ijihi saba'un ina da wasu bukatu guda bakwai saboda in kare kaina daga sanyi Idan idin qatwa an na habasa domin da ruwa akai dama ai daga damuna sai ya hunturu ko to idal qatwa an na habasa domin ruwan sama ya hana mu je mu biya bukatunmu ababen nan guda uku ya ce kinnun wakisu ya ce kinnun suna bukatar in samu ɗaki mai ɗini shi ne kinnun. shi ne ƙwar'ani ya zo da shi Allah ji Allah kun yi cikin a kanana kaga a kanana jam'u kinnun ke wa kanunun sannan kuma da abin gasa nama abin jin ɗini abin jin ɗini kamar yadda ka ce woma كن وكيل كن وقانون وكأس قيلا كن وكيس كيس كما يزمينا دجا كفلي ko sai dai dan leka ya kira ni masa ya ce ya kira ya ce shi in yana da wata bukata ya ce a zo mishi kuɗi da jaka kuɗi kawai tana nan a cikin amma yanzu kawai ya ce atm kawai zama yana da atm card kawai sai dai ya neka mishi ya ce ya je kawai ciro ba sai a neko mishi ya karɓa ta windo kuma zai fito ba tarikin min wakisun kenan wa kanunun wajen ji abin jin ɗini wa ka'asu filan sannan ga ɗinsa ya cika shi da shayi a wancan lokacin giya ne ma tun da tsila wa ka'asu filan ga jok jok shi ne ka'as idan an cika shi da abin sha wa ka'asan jihaƙa ko aljanna shi ne wa wa kasu filan shi to kage yanzu ka ce da ko da flak ita da shayi بعد بعد الكباب ko kubabi ko alkaba musallafi sannan kuma ga ga ga ga abin ga tanamu kawai eh, ko <laughs> eh, sannan wa kussun na'imun sannan ga mata lafiyayya wacce sasan nan ga jibgiyar bango ƙarfi ke nan da kamar na masa mu'ara da wasu bai wasu bai tuta nema guda biyu amma dai ni shige min yanzu inda na san zan kawo su da na duba su na masa mu'ara ba to ne wannan to ita ba haka take ba لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البغض حتى يمنعها البغض من النوم sai ta sa kaya waɗanda suke masu marasa kauri saboda ne saboda san ya hana ta bacci saboda ci gaba da ibada kaga wannan bayan Allah na daban ki da ba mu ikon koyi da su ko ɗan yaya ne أخبرنا إسماعيل بن أحمد حدثنا رزق الله قال أخبرنا أبو علي بن شاذان قال أخبرنا أبو جعفر جعفر بن بريه نوى سليمان الأسماء المختومة بويه wannan mun ba da aiki na wasu guda talatin na ce su nemo ko na ta cewa can kafin corona ce a nemo suna al-makhtumatu bi wayhi to ga wani burai malaman hadisi su wasu daga ciki ba ta son a ce a faɗi yanzu na kan hadisi sai da أخبرنا عبد جعفر بن بوريح ثم لمن حديثي وصدك الشمس سؤتين ويه اسم من أسماء الشيطان ويه با wai suna ne daga sunan shaidan sunayen shaidan shi yasa sai ya zama ba ta so in sun zo za su ce sibo sai ce sai haka suke cewa malaman hadisi wasu daga cikinsu amma malaman nahawu su za su ce waihi kuma na malaman nahawu ya fi gaskiya domin su suka faɗi sunan yadda yake sannan ƙa'ida ita ce Allah sma'u la tu'allam suna ba za ka ce ai ga fassara shi ba saboda ka tun daga fassara shi kai ba za ka kira shi da kaza ba in aka ga an samu mutum wannan sunan sai dai in sabo ne kai tsaye kamar sunayen da aka abbada su ba ga Allah ba kamar abdushams abdulmuttalib abdumuna abdumana da makamantansu to waɗannan an samu maza sama ya canza ma wasu irin waɗannan sunayen wannan ke nuna cewa bai halatta a sa ba to amma kuma maza sama bai canza sunayen ubannansu ba domin shi kan shi manzan da sama ai in ka fara faɗin sunansa sunan kakan shi ba mu'abba ne da rai ba domin al-muttalibu ba sunan Allah ba ana cewa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim sannan kuma kai sai ka ce ibn Abdi Manaf Manaf ba sunan Allah ba Manafi ba ya cin sunan Allah Manafi aka ce ka fassara kai ma ka san bai cancanta ne sunan Allah ba Manafi تشيني ون حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا محمد بن يزيد عن عبد العزيز بن عدي غواد قال عبد العزيز بن عدي غواد تابعين قال يشي أخبرني نافع أن ابن عمر خرج في بعض نواهي المدينة عن almajirin ابن عمر نافع maula ابن عمر wa alzamu talani a cikin almajiran ibn umar babu wanda ya lizumci ya lizumce shi kamar sanafi da shi da ɗansa salim ana ce musu tau a mabni umar wato yan biyu tawayen tawayen ibn umar da nafi da salim nafi maula ibn umar salim ibn umar to nafi ce ne daga cikin kuma alfuqaha us sab'a a wajen wasu malama yana cin alfuka alfuqaha usaba'a wato malamai guda bakwai tabi'ai jigajigai masana fiqh masu ba da fatawa a garin Madina sun sahabbai suna da rai sun sahabbai suna da rai suka ba su kandi cewa uftu wa nahnu nasma'u hmm. ba da fatawa aftu wa nahnu nasma'u ba da fatawa kuna jin na cikin su يشي أن ابن عمر خرج في بعض نواحي المدينة سجدنا عبد الله بن عمر عند شيما أن سنشده والإبادة لكن ركو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويا بتون بانغري لبتكم بانغرورا مدينة هو وأصحاب له شيد وسوء الماجرنسا فوضعوا صفرة له sai suka ɗauko wani abincin tafiya shine sufra in an ce sufra da sinu kaga kalmar daga jin maddarta daga simun fa'un ra'un safar safar to shi ne ba'amu safari kenan sai a ce a sufrak yana ɗaya daga cin sunayen abinci balarabe balarabe yakan kalli munasaba shi ya sa ma abinci suna eh, in ya ce walima yana nufin ta'amun urfi kenan abincin abincin abincin tarewa in ya ce aqiqa shi kuma eh, abin nan eh, sunan abincin da ake sawa ce na abincin haihuwa da ake yankawa ma'amu bilada to haka ziyafa haka na ki'a da makamancin sunaye sun kai wajen goma sha biyu to eh, sufra ke wasu kuma malaman loka suka ce an ce a sufratu الشيء الذي يوضع فيه الطعام أظن تأكي ساعة أظن شهر أمر يزيق شيء كلا كلا شيء كلا هذا أكي دبا أظن شيء لإتاء ما هذا شرع نزاع الكفية لا تكشي متى الصفرة الصفرة وهم بدين السنة على علاقة الطعام نفسه هو ما يوضع ما يوضع فيه الطعام أقول قوما لمن دسوك شيء ما يوضع عليه الطعام أي المائدة فيه abin da za a ɗora abincin a samansa wancan abin da ake zuwa abincin a ciki fassara ta biyu fassara ta farko shi shi abincin fassara ta uku abin da ake ɗora abincin a samansa idan an zo za a ci abin misali wajen yan boko ne sosai ko ce bai wasu sukan yi hannu tafi da gidan kaɗan in za a yi tafiya tafi da gidan kawai eh, mobile ne kawai da an zo za a yi sai dai a buɗe kawai a ɗora abincin a ciki hmm? sannan wasu kuma shimfiɗa da ake yi ita ma ma'ida ce ko cike ƙatoto da ake sa ko leda da ake shimfiɗawa dukkanin su ma'ida su sufura ke to su sai na umar abdullahi na umar radiyallahu anhu ma sai suka fito da abincinsu fa wada sufura kallahu sai suka aza abincinsu da za su ci kamar rabihim ra'in sai wani makiyayi sai ya zo wucewa فقال له عبد الله هلم في سيدنا عبد الله بن عمر في بسم الله بسم الله بسم الله قال اني صائم سي ولمك يا سيدي انا اجي فقال اتي مثل هذا اليوم الصائف الحار لي كي مكياي اتي كي وان ان وان ليتسن شيء الصائف نا بدرة الحار من ألم ذاتي وأنت في هذا الشعب كما كعوانا هنيا بك مكان الجواس ربي كما ذاتي ذاتي سوسي قال إني والله أبادغ الأيام الخالية يسي والله إنا قد وتام لو كنت تاماني وأن ذات زمني كيف إذن شبك كان خبري إن ظن شيء ثاني بإن ذاتي ينزل دومين إنسان سنين خبري ai kan Allah madaukakin sarki kuma mushrikai suna ce mai uwan su la tanfiru fil har Allah ce qul naru jahannama ashaddu harran law kanu ya'lamu so da ka mutum tsari ji zafin duniya da ji zafin lahira ba ma za a hada ba wutan lahira wutar duniya wanki ne na wutan lahira so saba'in kuma da ya tabbata a hadisi sahihi a cikin muslim sai da aka wanke wutan lahira so saba'in sannan aka ɗauko kashi ɗaya na wannan wuta sai aka kama da ita duniya ita ce kake ganin ta duk wannan da take da yi kuma duk amfanin da ake da ita a yi wannan wutar da take ganin ta ko ta gas ko wuta ta lantarki da ake sama ko wuta ta makami ma makamashin ice ko ma ta da wanki ne na wutan lahira sau saba'in aka ɗauko ya sa manzo sun sai ce fatakul nara walau bi shikki kamrati ji tsoron wuta ku kare kanku daga barin ta Ko da an barjin dabino ne kake da shi za ka iya sadaka da shi wani dan uwanka na so ka bashi ka kudurta ka zuciya a zuciya ka ce ya Allah ta sanadiyar wannan dan barin dabinan da na ba dan uwana ya Allah an kidni minan ba ya rab ajum minan na ya Allah ka tsare ni daga shiga wuta Allah kare ni وقد روينا عن روح بن زنباع أنه نزل منزلا فقرب غداءه فإذا راء فقال له هلم قال إني صائم قال في هذا اليوم الحار قال أفعدأ أيامي تذهب باطلا فقال لقد ظلمت بأيامك يا رائي إذ جاد بها روح بن زنباع يكي شيء abubuwa al'imam ibn zauji yake cewa hakika mun ruwaito daga rauhu ibn zinda mun taba ba da shirarsa da ɗan tsawo a lokacin da muke gabatar da shiri na eh, hanyoyin cin gajiyar dama a lokacin musibu mun kawo shi daga cikin malaman da suka ambaci tarihinsa ko bayaninsa akwai al'imam القاضي eh, a cikin littafin أشكل التافن المجالسة al'ilm wal mujalasa a cikin wanda littafin nasa ya kawo sannan kafin sa ibn duniya ya kawo a cikin littafin sa qasru al'adar. to shi shi abin na ra'isu shugaba ne shi kamar a ce aiji shugaban yan sanda ne na na zamanin sarki abdulmalik ibn marwa baban shi kuma sahabi ne baban shi yana da sahabi baban shi sahabi ne sannan baban sa babban mun je ba da sirar sa takaitacciya a wancan lokaci to inda babban mutum ne shi ya hau ibn jilba min annahu nazala manzilan fa qarraba ghadaa ko da ka sai ya ci zango ana tafiya ne sai ya ci a ka masa abincinsa na rana a na gada a na ke لقد لكينا من سفرنا هذا نصبا فإذا راعي كوي سيقى عنه مكياي فقال له هلم سيقى zo mu ci. wanda su katon su haka ɗabi'a su take ba iya cin abinci ba su kaɗai annabi ibrahim alaihi salam tun a zamanin sa ba shi bane ake cewa huwa awwalu man istadafa diyuka inna annabi ibrahim alaihi salam daga cin awwaliyatu ana cewa shi ne wanda ya fara sauta baki dabi'a annabi ibrahim ce babba to aka ce a ibrahim ba ma sauta baki ba in za a ci abinci a gidan shi malaman tarihi wallahu alam suka ce sai ya yi tafiya mil mil mil mil mil yana neman wanda za su ci abinci tare sai idan bai samu ba sannan zai da ya zauna ya ci abinci shi kada wani kuma da ya ji sallama sai ya ce a ɓoye a shigar da abincin can cikin gida ko sai ga wani makiyayi fa qala hu halum maqala inni sa'im sai shi ma makiyayin nan ya ce ai ina aji kala fi hadha al-yawm al-harb a wannan yini wanda ya kasance ne tsananin zafi qala afa'ada wa ayyamin tazhabu batinak yace ranka ya dade yanzu kaga ya kamata in bakka da kina su tafi kawai a banza ban yi amfani da su yadda ya kamata ba ban sa su a cin alkhairi ba duk yinin ka idan ya tafi بقي أيكن الخير با فتحاسب عليه سنة وتصيبك به حسرته sai an maka hisabi kuma sai kayi da na sani akan wannan lokacin da baka ci gajiyarsa ya shi kyauta فقال سيغوف بن زنباع في بيت يكي شوى لقد ظننت بأيامك يا رائي يكي هاي يا كي وانا مكي يا كاسي hakika ka yi ruwa da kwanakin ba kama ruwa ka yi aikin banza ruwa ya kamata kai aikin banza ruwa ka bar lokacin kai tafi a banza kawai ka zama kana kyautar lokacin ka yambari an takuna bakhilan bi ayyamik ka zama kana da ruwa bi auqatik bi ka zama kana da ruwa kwanakin ka yasa ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi malamai suke cewa idan aka zo aka kawo mishi ziyara to in dai ba karatu ka zo yi wajen shi kuna fiye so sai ka wani aikin da ya kamata ya ware mai wani lokaci bai yi ba wanda allah akalli ba za ka ce bai kula da kai kuma shi bai asarar lokacin shi ba kuna fira kana ba shi labarin yana dan baka amsa eh ai ka san an yi kaza gwamnan nan shi ne kaza ko ministan nan shi ne kaza ba shi wani labarin mu ko ai an yi kaza kasa kaza ce kaza yana ba shi labarin shi kenan shi kuma yana ɗinke rigar shi wacce dama ba kamata ya ɗinke ta ko takalmin shi da ya polish ba sai da ko yana polish ko da ko guga misali nake a wannan zamanin ba dole bane ya zama a zamanin su zai akwai waɗannan abubuwan da nake faɗi sai ya ɗauko guga ya fara guga kai kana fi raka kana ba shi labari shi kuma yana guga in yi ɗan ka ba shi labarai goma sai ya zo sai ce maka gaskiya ne shi ke ne ci gaba da guga shi kafin a goge kafin ka gama kwazi labari goma ya goge keke goma shi ke ka gama yi asara da lokacin shi in ya dan nuna shi ke ne ya saka maka dan abin sha da za ka sha shi ke nan sai ce bari ya raka ka domin akwai yan shawarwi zanna irja da bi harahu ibn zimba'i a lokacin da ni rahu ibn zimba'i ne kyauta da lokaci na tafi a banza kwanaki na na ba da su suka tafi a banza ban yi ruwarsu ba to ya kamata mutum ya zama maruwaci a ɓangaren ne a ɓangaren lokacinsu yadda ka san malaman jami'a suna ruwa da ruwan maki to su ruwa da lokacinka akwai wani profesa ana ba da labarin shi idan ka faɗi ko da maki ɗaya ne in ka zo kana don Allah ya cike maka shi ka samu ka shiga wancan matsayin ya how can I get one mark to give you sai fara jawo lokacin yaya za a iya samu maki da ya baka kyauta sai ya jawo lokaci ya jawo lokaci ya jawo lokaci in ma ka matsa ne sai fara buɗe littafai ka san in aka sa kuɗi a cikin littafi da wuya in bai bata ba mujallabi hamsin mujallabi arba'in ka sa naira dubu ɗaya ba za ka san inda ka ta aje ba har sai ka zo kan littafin mata sai ya fara duduwa littafi how can I get one mark to give you sai ka tashi ka tafi haka nan bila maki Allah shi kyauta to haka ya kamata mutum ya zama a bi waqti أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي ويحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن محمد السهيفيني حد أخبرنا محمد بن الحسن بن عبدانا حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى العزدي قال حدثنا خلف بن تميم عن زائدة بن قدامة قال صام منصور بن المعتمر أربعين سنة قام ليلها وصام نهارها وكان في الليل يبكي تقول له أمه قتلت قتيلا فيقول أنا أعلم بما صنعت بنفسي وإذا أصبح كحل عينيه ودحن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس ولن أسري أن ساموش دقى ببان هادئ منصور بن المعتذر ليه دقى من ينبغي ينضاين ألا العباد الصحاب مثلا لم تكيه محدث منصور بن المعتذر أبو عتاب أبو عتاب هنا الكنية سكينة أبو عتاب السليم abu itadin sulai ya rafi shekara ta 133 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ya kasance fama 40 sana shekara 40 yana azumi kama lailaha wa sama nahara sannan shekaru 40 din nan da yayi to yana kiyamun laili da daddare duka sannan kuma da rane ya azumi duka an kawo irin wannan ne kusoshin malamai su kuma tattauna na farko dai akwai hani da manzo Allah su sallama yayi la sama man sama daha duk wanda ya azumin shekara ga baki ɗaya bai huta ba to bai yi azumi ba sannan manzo su ce eh, aka ruwaita ka ce na ha an sauni daha manzo sama ya hana yin azumin shekara sannan kuma ya umarci Abdullahi ibn Amr al-As da cewa kai ne haka ko karshe har aka kai matsayin cewa sun yawman wa aftir yawman fa za ka siya mu akhi dawud alaihi salam yau kai azumi gobe ka huta wannan shine irin azumin ɗan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam wato sayyiduna dawud alaihi salam abu sulaiman yau yayi gobe ya huta suna tattauna sannan kuma aka kawo wannan akan yi tambaya to akwai yayi da ranar sallah sannan da ayyamu tashrik wanda su ma an hana ya azumi a cikin su duk malamai sukan tattauna a wannan wasu malaman sukan ba da amsa su ce akan kalli yawan yin azumin nasa ne kawai duka akan kalli azumin yau ka zo yana azumi gobe ma ka zo kana yana azumi jibi ma ka zo yana azumi shi ke amma waɗannan bayan Allah ba za su saba wa manzo Allah sama akan umarnin da ya bada ba saboda haka kwanakin da manzo suna ya hana a yi azumi a cikinsu suna hannuwa tabbas ba sa yi sannan wasu malaman suka ba su uzuri suka ce la'allahu lam ko ala a hadisin nahyi an siyami ad watakila ba su ga azumi watan ba shekara azumi ba hadisan da suka zo suka hana ya azumin shekara gabaki ɗaya ba kila ba su gani ba domin babu wani mutumin da zai iddi'a'i ya ce a haɗa da a hadisi rasulullahi sama kulli a ilman ba wani mutum da zai bi kirji ya ce na san hadisan manzo sama duka a limta shay'an wa ghabat anka ashiya ka san wani abu amma da yawa baka sani sadaka hafista hadisan wa ghabat anka ahadisu hadisi ka san wani hadisi amma wani hadisi ina wane kai ba za ka san shi ba jigajigan malamai manya-manya ba su san hadisi ba sahabbai manya-manya bayan Allah wanda suka zauna da manzala salama manzala sama ya faɗi hadisin ba su ba sannan yan uwansu ba su faɗa musu ba ko ba su tambayi yan uwansu ba wanda ke nuna maka gazawar ɗan adam hmm? gazawar adam to da ka babu mamaki a game da wannan in an ambata amma abin da ya fi shine musulmi da ya tsaya a game da ya san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya aiki da su yadda manzo Allah suma ya karanta kuma malamai suka yi sharhin su saboda da mutum ya azumin su ya mudawu in ya kasance yuridu an yakuna kasira sau in yana da yawan azumi to la yujawis ya madawu domin manzo sama ya ce babu azumin da ya fi alhairi fiye da wannan ba wanda ya fi shi hadisi ma Abdullahi bin Abdullahi. As radiyallahu anhu hatta shi abdullahi manzo Allah sama da ya faɗa masa cewa sun yawman wa aftir yawman fa za ka siya mu akhi dawud sai mun sama masa maganar dattawa wacce ita ce take karko abinda babba ya hango yaro ko ya hau kalwaya ba zai hango shi ni ne suke cewa yaran yanzu masu basu sayan yau ba jarima yamma na zariya na duk gasu da an sare su ko akwai su sai yan kadan sai ka je can wajen kofar kona in ka tafi wajen kofar kona sannan za ka gansu amma namu nan tun daga tun daga bakin kasuwa tudun wada da duk bishiyoyi rima yi ne ga tunan za ka tafi har ka tafi can duk kofofin nan ka haɗe hmm? amma yanzu ka gaba su da an sassare su kuma an sare ba a shukawa to kage to shi ne mazu suna sai ce masa la'alla qad taqulu bika alhayat mazu sama ya kalle shi ya ce abdullahi ba girin girin ba ina jin tausayin ka watakila rayuwar ka za ta tsawo Allah ya sa ka ka dade a duniya ba za ka iya azumi yau ka yi gobe ka huta ba mai ruwaya ya ce fa qala bi abdullahi ummu فعاش قرابة مئة سنة فعاش قرابة مئة سنة عبد الله يرى يقسم شكرا إيه فكان لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما آخر فصار يستجمع قواه أسبوعا مفطرا وأسبوعا صائما سيزن سيجاك أرفن سيجاك أرفن سا ساتي بداية أزمي بقى sai kuma sati ɗaya sai ya azumi kaga da ba Rabi za a ƙara sati sati ɗaya in ka ɗiba wancan ma sati ɗaya kaga sati ɗaya ana azumi sati ɗaya ba azumi ya zama yusur yawman wa yusur yawman wa yusur yawman akhar shi yasa abin da magabata suka hango mutum musamman kuma manzo Allah sallama alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha to ka tsaya nan sai ka huta Allah ba mu ikon tabbata kan haka suka ce kama laila hawa kama haraha. wannan shekaru arba'in din an kirga an ga yana kiyamu laili da dare da rana kuma ya aji wa kana fil laili ya biki sannan da daddare aji shi yana ta kuka fa taqulu lahu ummuhu sai mamarsa sai ta ce masa qatalta katila wai kai kisan kai ne kuke wannan kukan ka tashi da daddare ka neman gafara Allah ku duba bayan Allah magabata yadda suke girmama rai ita tana ganin ba zunubin da za a yi a wannan lokacin ya irin ibadar da yake kuma yana kuka in ba su san kai yayi amma mu yanzu ka kalle da ya zama abin ya zama mai arha ana fira da mutum a rediyo kan musulmi ya sunanka abubakar ya sunanka abdullahi ya sunanka muhammadu mutum nawa ka kashe ce ya kashe mutum hamsin shi kaɗai uwa musulma uba musulmi haka musulmi wani irin bala'i ne wani musulmi yana ba da labari ana fira da shi ya kuce ku yi eh mai gidanmu ne sai ya ba mu mun yi wanka da jini duk wannan yana ba ku labarin abin da kuka sani ne masu sauraro ba shi mun yi wanka da jini an kwara mana jini a kan to jinin ne to gaskiya jinin dan adam musulmi ne yake wannan bayanin sannan Allah ya tsare mu a wannan halin da muke ciki واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة على الأقل متى تنفق أنت أنا بعد وأن الأبار zuciya a kusan fashewa shi ne babban abu na farko wanda za ka iya a matsayin ka na kala. kuma ka roƙi Allah maɗaukacin sarki sai Allah ya tsare ka daga irin waɗannan fitinin sannan kuma Allah ya tsara ƙasa Allah shirme masu فيقول سيتي أنا عالم ما صنعت بنفسي ماما أنت إنسان أظن لا أيكتا وإذا أصبح إذا سافيتي كحلق كحلق دسابة كو سيسا فلي كحل عيني كو كحل عيني سيسا فلي ودهن رأسه إنكما يشافى جاشي أكل يجار جاشي أكل وبرق شفتيه sannan kuma ya jujjuya ya shashafa mai a leɓansa laɓansa guda biyu ya sa laɓansa leɓansa ya tsalli wa kharaja ila nas ba fa baki ke sa ba kai da wani yaji akwai man mai akwai man man lebe da masu yan gayu ko yan gayu za a ci musu ko masu tsafta masu tsafta ne ko yan gayu suke sa ba kada leɓansu ya bushe hmm. wa kharaja ila an-nas sai ya fita wajen mutane kada ma mutane su gane me da daddare saboda saboda ikhlasi saboda kai ko in kai raka'a biyu ko ni ko raka'a uku sai mu fito da safe muna wani mamma ido Allah ya jiya ban yi bacci bane in ka an yi shiru sai kuma ba wanda ya tambaye ka ya fi ba da labari ya ji an mai shi wuce wallahi ban samu damar yin bacci wani bai ce zazzabi kai ba ba wanda ya tambaye shi a cikin kwana yana ciwo a a walta ce ta tashi ba wanda ya tambaye ka ce lahi lai kuma alola ta ta kare ka zo mataki na biyu ke wai sai zai ba da labarin duk mukaddimat ne mukaddimatul khabari نعم. لا شريم وألا لا فارم لا تقفك يا من زكاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته